Rikicin jihar Benue ya sanya dubban 'yan gudun hijira kwarara zuwa jihar Nasarawa inda da damar su ke zaune a garin Tunga a karamar hukumar Awe. Mafi yawan waɗanda ke sansanin 'yan gudun hijirar da suka hada da kabilar Tibi da Fulani sun bayyana cewa sun guje wa mahallansu ne saboda fargabar kan rikicin ya cin musu. Farishiyo, ni fita daga Maraba. To ni ban sani Abin da ya faru shi ne mutane ya zo yana kashe wani mun gudu da ba shi. Eh, sunana <clears throat> Ardo Lawal dono arɗon arɗoɗi na nan jihar nasarawa ai su fulanin makiyayan da su tibayen sun san junansu kuma sun san wannan faɗan da ake a jihar benue ba wai manoman tibi so kawo wannan faɗan ba ba kuma makiyayan fulani suka kawo wannan faɗan ba su fulani sun sani su manoman sun sani abin da suka haɗu suka zauna lafiya kenan sunana shawon kulele a kauyen mu abin da ya kore mu wani rana sai mun ji kisa na danwa mu kusa-kusa da mu a duk lokacin da rikici ya barke a jihohin benue da taraba garin tunga da ke jihar nasarawa kan cika makil da 'yan gudun hijira Shugaban kungiyar raya al'ummar Tunga Alhaji Sa'idu Muhammad ya ce a yanzu haka karfin na neman karewa. A jumu ya huce domin duk abin da muka tara na ci gaban al'ummarmu ya kare a sayan abinci. a sayan barguna a sayan taburmai yan mu ne muna tare da su domin yau a ce tibin da ke arhu tibin da ke yini tibin da ke tunga duk ɗaya ne kuma wa'annan da ɗaya gansu ba tibi ne kaɗai ba akwai fulani akwai tibi akwai jikunawa daga arhu akwai daga bajin ba akwai daga wurare daban-daban wato ita tunga ta zama tudun na tsira mu ba su wurin kwana mu ba su abinci mu kuma marasa lafiyansu mu kai su asibiti. Gwamnatin jihar Nasarawa ta kashe fiye da naira miliyan hamsin wajen taimakawa 'yan gudun hijirar da kayan abinci abin shimfiɗa da sauransu. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnati za ta ci gaba da kula da 'yan gudun hijirar har lokacin da kura za ta lafa su koma gidajensu. Ko da ake rigimar nan ba rigimar nan Nasarawa su ba ne eh, mutane ne da ke gudowa daga ya suke zuwa nan saboda akwai yan su tibi wanda suke zama nan to shi yasa za ga da fulani da tibi da suke zama nan suna zaman lafiya kamar a azarama wa'yansu fulani su suke rike tibi a gidajensu ko a rugarsu don su ya zama masu mafaka shi yasa mu gwamnati na jihar nasarawa muna tsaye mu tabbatar da cewa wannan rigima bai shigo nasara ba kuma duk wanda suka gudo suka zo nasara don samun mafaka za mu ba su dama su samu kwanciyar hankali kuma mu raka su koma gidajensu da jami'an tsaro idan abubuwa su lafa. Gwamnan ya kuma ce za a rarraba jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ta turo jihar don tabbatar da tsaro. Mobile police wurin 700 zuwa zuwa 800 kenan aka tura a nasawa don a kuna da wayannan wurare wanda suke da wannan matsala kuma yanzu da nake magana nan na riga na bada umarni da cewa kwamishinan 'yan sanda na jihar nasarawa ya tura unit unit din nan daya za a sa a tunga daya za a sa a wai daya za a sa a kyana daya za a sa a obi daya kuma za mu ajiye kodon kota kwana. zainab babaji Muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.